kawkun uomi arbanan saadun yardiyon fidiyo ne hijira alayhi salatu wasalam ko min ala ndiya faksa ala kada anzu imana ne da filasa ya rabbal iman na aman na yin bika tawfiq ala yan aya kan fiya kan luko umi karanya arkin da yi shilan cinyen suratu zukhruf insha Allah la dir fansa sai in jira di man ya sai ya rabbal na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين نعم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون نعم حتى إذا جاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يقول الله تعالى ذكره ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيل له شيطانا أو كما سبحانه وتعالى آل الدري بك يعلن sabtu dinandere samma andero hokkara sanade ngawondo wona andede ande mare yanyan keden doran maisha do kenenga do kumbundo kunzando kundaramdo nilefando numgaliudo numtalado samani mayamnyen soro kenenga dinadiya kurulando alan yutkoyana warafana badan foka bad lando alan yutkoyana yutkode ganayi darajan nye shada ngilin kom tude nya ngilin kongo na nye shada nire ban kom tude nya nire ban ko na num gali wen ngai hormo ya ngai daraja ya ngai abisan ngai daraja na أو لمن يدي لمن نجد كوي ليتخذ ستا بعضهم لا ذا بعضا لا سخريا كتنمر كسكياتا أدي إرشدي فرو رحمة ربك رحمة كمان ميدي خير شما خير دي مما يجمعون وسب سنة الله شما خير هل دينا من سما وصل دينا يرو سفازونا أبي تاو يفو نكادوني nyada not min today tura so not in ade yan so not in nisha korma today ya ko zona nyada ranna ma today tudo angai fuska ranna en aw biya da nya fuska katune ngaira chido kama subhanahu wa ta'ala amma da dina ya wani tawa da samma sunna zan sabtana mu'minaro kunjazu saliharo sabtana shima da akhiru tina da yi dio gina da ruwa da ni sha ola ro gonwi na kuma ne shi a ma yi fefe da kantana ya mana zai cha amsa do kambo so ya dina duro fito ande nanga ginya kuma da shi no zana wanzu kun ma jima hikma ne chiro walau lan yakuna nasu ummatan wahida san maso adin fal nirdi madan da sin din nan ga ginya a chiro adiyar walloyi lajala ko aka masu bana wa ta'ala sirna kam do kirlidin ma soro shiraman kama raman do kirlidin ma soro fanza da gar fanza da lapta da riwulan lapkin ne cin na riwula e gana e zai ne da la riwula fizi ne da lo kala samina tanne shoro sami yalle e ne ma da riwula dina da sidin ne da ya ma zaye gare gare kada sidin ne samma da ya kwasa ya rasabtu kina dina da ayi magayin duro nonina alayin do ade rikido ma nye ha nam kirlina mi ay tutuma kirlina ay tutuma sama di kirlina wi di nangaro kama ne he kama zan gapsu ade yara tudi yara ngai chido dai kuru ade yara ngai chido dina di ngal tin sirin nya gali wara siru tuda talara siru nya talara siru tu gali wara chido ade yara kama ne chido malma hikma yar gele nda kama de sirana mumin nadro waltu dinada fato dinare fato liwula fato adi yere dinare muslima do sidiya wal kuri imana duro amda boto trimba anu ya, adi yere sidiya kuma ne hek ma adi yere curama, ma kam sori islam duro kurusa kasin dinar nangaro adi yere wati to turu kirdi ado adi yere kido nya dandana do dinar liwula adi so sidiya nirdiro sakasin yo jiri shima aro gozo islam duro curama, ma am sori islam duro isan dinar dinangaro yula gara isan yula nangaro kama subhanahu wa ta'ala are karo ni wa basine kutne are dinaro ye da la dinar wala man gara sun ba imana munafiqir waldana imana do khalisa marge imana munafiqir waldana ad gara kama subhanahu wa ta'ala zan adiyarin den da ciro tudu tudunum de dinar nan ma riwula nan ma gafsana nan ma maso a pimagin yella muta dinaye ya tamtam fanta ya Gana la ko be bari bama kaman de kan kanjazin mumin naro khalisa da dawar dana ma hadu shima da akhir shiro kashe wanda ya shatan ne bangan ya chotto nyura mutsu gunzana ya wanda wanda shatan ne ya bangan zinya diawon shatan de ya bangan ya shi ngo da taram nan fanero shatan de ya bangan zin ya ala ramano angarnimin kan gaim zai wani min wom kitabun zai sutuna wani min awom no kita wani istana maya shetan ne letera magare shia ka an dro bonzi na ala dro ga in bonzi na ga dro da Allah kaman da yan wa man ya'shu an dhikri rahman ndudo yayi eh. kama rahman sun zo sivan rahman adi wom za ade magangawon za ade din me zuwa zai kumbuzi ya sha ya shi bi mana kumbujiya kumbuzi wa ya arid me كم مكمار همنا لا يرد يرن وادو يس مجيا أبا كمار فتنا ديان كمار با فتنا ده كمان نيشرو جدر على سرين بي ومن يتعام ويتغافل ويعرض كم دو كم بزو غافل عز مجيا أبين أن النظر في القرآن لرنا لروري كراني نيني نيما نزافاني روى العمل به شلان كوني كوني كنيا لكم بجا أوالو كم بزو awano gafilaz awalan jiskatara walja da jadan rakamane nuqayyid lahu shaytana shadan shura suruk yanno shadan ko imna de nya shadan na tiloro wali tilo da amba imma nyar wali ala ya wa imma nyar wali shatan ne da shadan kuma da nyora shurun zina أخرج ابن أبي حاتم الستلي أم محمد بن عثمان المخزومي كان أن قريشا قالوا قريش ديارة قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا يأخذه سما كان عند سنة محمد كنغاو ما أو أم شزانا مار فلو سر كم فل فل فل سرط كونو فندي يقول إن دو سر كم فل فل فل جيو نو سير كرو نو كم فل فل سرط كونو أديسا فقيضوا دو سر سر سر تنن سندي سرطجا ندبجا لأبي بكر الصديق رندبجا ندوا نعم. طلحة بن عبيد الله طلحة دبسة طلحة بن عبيد الله دبسة أنا مفروض عليه الصلاة والسلام يقول زنا لسه فنا مثال له شتينا يا سيدي كريدي نعم. يا شا ما ندني لو يرى شتان مدايس وانا يا رسول الله ولا شتان ناونا دوسر شتان فقط انا كلنيه وانو ويا يدو kakiyar ba kamar da sha kalewa zina ba sha musulim zina au bawa duradura ba kamar da sha kalewa zina musulim zina na ga bawa sha musulim zina ona da ya shura shaitan kan matal handab cha ya duno imana sai na bore da shaitan zada musulim jo sai shura girja da hadan dubca sai na bore dubca ya da ya fata hu shi rakedo wa huwa fil qawmi shisro jami'an do jami sa taram na sanan do shiro kedo kedo ya faqala abubakar sayna bore ono ala ma tad'uni nya yaro abose mi ila ma tad'uni ayro abose mi awo bose nya kama wa bose mi shiron woro nasrun za wa tamar فقال أدعوك إلى عبادة اللات والعزى lata uzza da daye dimne tur maru kolle adro nya manzo kinno nya sai yana barci ayo yin lata don wa man lata ayo lata don ya qala rabbuna kaman ya lata don ala ya lata don qala wa man uzza ayo ayo uzza do lata ala ma ayo uzza do qala banatullahi uzza fi ya sai yana barci zain qala abubakar ne utfira alayya ma faman ummum duyan zawon su Allah ya ma yandu yanza wa nya ha yanza guldura mu ba fasaka da kirknam kona ba sha ko ko zana ar mata hakkum no ne ba sha kyan sirarna fasaka da talha falam yujibhu shazwa absi da faqala talha li ashabi waltu sawa amzuru mushrik kasar aman dana madura ni ajib rajula ko ada zam no yo awla shiro gullo ya ya ya la ta shiro ma no ya uzai ya uzai shiro ma no yo ya hamdire sama sirin ya wazai ma duro mo jimba fasta ka dal ko mo sai sama kur sirin nam kada duru man awangai gulce bawo dida ya fa qala talhati qum ya babakr chineyona chone ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah لعلهم يرجعون بك كريانا باقية في عقبه لعلهم يرجعون سين زي ما شيترو جما كل ذو ولد وشهاده kalima fallon biya yo shar alawa yo shar to fioro alai yo da fioro alai ma da ishe ala do woni biro goma gelen du zo ya ba yaro a ba. to ndimba ade awada shad battide tudu mangala duro la allah miyar yarjuna ba walti fa anzala allah kaman de sha aya ada wa man ya'shu an dhikri rahman dudu ya e, wazim mi kumbuzum mezi ghafla zu suwartiya an dhikri rahmani kama rahmanne sifada yarate loranza krani amrunza nahiyanza noniyalan sowartimiya nuqayyid lahu la surut kyan yare niya din din ba ba surut ma yin karaw do nyorongum surut katar wal لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين kashi zuwa da wallahi fu me yana na iskin Nga ngawon iskin dul zamen iskin wofin iskin kan boso son yuro askir zan ba alan sai na ishin ba da sami na ba sami da yara maka ma mai kadar gayin ba wana kuma subhanahu wa ta'ala na gani na ya gulzu wa qayyadna lam qurana وزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم منهم سيرا شدنا سرتشي سدنا لي سيرا زايجا ما بين أيديهم وما خلفهم فون زنقاونا سما سيرى زايزا سلم بوتين سنديا كل هذا عليه الصلاة والسلام إيه؟ نغيون حديث إن شاف سرجين ديان يعني. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى درم داي ونصله جهنم قولوا جهنم يعني فلما زاغوا سمع وذا يسكر يا أزاغ الله قلوبهم كما يكرر ذا يشعون أن مع كل مسلم كم مسلم موصون قرين فل فل فل من الجن جن بي وأن الشيطان الشيطان دي يجري سوشن من ابن آدم ترى آدم ادم مجرى الدم كسرمبوي هالا دي سوشن كلامشن مويه ay min kala ma momin malamai foto gol dara de misal lo cedo bala laro kedem nyaaw ngoro laro fatu laro kedem nya kiri zawwa bala da aw kiri zawwa fatu do aw ngoro do kiri de cinzuya ay dimin ka manga kashiyar kunyo manga do zawala ko awala dikem mizel malam ne ah, awala fal dimi ma kaskiya wa ka ma ne ya lo ala turu biya kaw kala mo nyoro zawga na zawnya sa nyoro kiri cinzu na ran kiri bar mane awa kiri ma kiri mro ne gonyo gulma kai bulja sirin da kam nu gone kiri masire wanda ka so wala su mane ya kiri mar mane yawa da ya kirma wadi normal shadan na sha kuma shadan mro ne gulma ala yi chakan ma wala <laughs> shin cha kuma kalima kane min kaman de gulle kaman de gulle amma dan yero wo ma dunna yin to mo ba kiri ya de gone na dunna yin gulle la yanjin dia amma kuma zan mana ne gulja kare ma fal gulja sirin na kada kom wanda nye kuma raburu ne nishan bulle ade sai na adamu na guzu sa ala adaman wa surutsu ne zo surun zukuna kama yaran ke tumo kin ba sai bana min no sai nye bana tuno no kaman din bana da mane waya shi duk kala da kasaran buyen was wasan zar soshin aw zata zar kasaran buyan mutana soshin gurtu sallallahu alaihi wasallama wa innam tawadru sandidu shatanade la yasuddunam tutan sandiya ndudo amdo yashmado shimado kama aish tuttu kamɗo yessanama aɗa kam kumbusana loran aɗa karanero kumbono loran da fanero kumbono loran de awgultu manazu womdanama aɗa gay ceɗa ceɗa dirro kumbusanama aɗa shetande tuccindiya ani sabil diwal da kan diwal file diwal kashimo e sakdin tuntu damjinoma ñi la ilaha illallah do golluma surutu surutto ñimade kanam ni men de ngana tin ne game ɗo ono hadis zan mana hadis agare sha duna zawan shaitan da shi ma mana jin ahlaktun nasa bi dhunubi amsa biulan yi ko kan fare sasa zane ka tu kam ne mi de kan zana de haram tu bu adiyar sha sai biulan yi ko ya وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار أستغفر الله لا إله إلا الله ألا سي واشر وتوان شرك ينغو ما أستغفر الله قدات موين هذه حديث قريش الدنيا هذين دي حديث دو عليه الصلاة والسلام حديث قدسي كما سبحانه وتعالى شما ما نتمعه كنجي أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ما حديث شما ده كنجي بيو تشرونيا سنرن لا يولتونه ya rabbi ya kama yonga biyu dikide wura gawurne ade guja kama da ya gujina kanjin ya biu cidonya nono kama zimbe biyu ya gawar jin kuru biyu de setan no nono kanjin yoro gawur na gujina ada biyu dim astaghfirullah wal gaya biyu dim tallim yasnim bangan za shadan de rom rom ni ausrana ma ro ram yasnim di wal kollam ar waltum istighfar dim alar waltum ya aro kama ne gujina kanjin a nyoro gawur shi shinna kawo gana lemin gai do waltum gurkwa ya bangaltum shima wa gane ma ya dimiya waltum kudu sifarim dimniya kama ya ya mana jin za zara diwal biyu kun nono ya nono shiro kama be biyu ya kalan sha biyu da kuri shi magawar ta mawar nono gawar ngana dimiya gawar ngana kunji gawar ngana ngai dare mda tamoni no ya kan yi nyira gawar ngana ne gujin shartan zan ikhlas do istighfar ne mede khalis ro tangarnum jire mara golla ma angal tema dimiro at-tayyib min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu kam do biulan tiptimar ngal tema biulu kundozin ye de wor biulun tumnum waldima adi ro kamane nyatul nyira wanda diwal sagdan sa to cin wa yahsibuna zanzan anna muhtaruna shi shi zan denga yikul don falamma ra'aytu dhalika adi churuko ya wono istighfar wa sarodin juru koya da iske sandiro hawa mangir roirawo me iske kuruke roirawo sai ro zaye yake sai zawa kala roirawo nan nafsana zanzana dai sai shi muwata zamba waye suro men sai abukuna roirawo me iske ba suro men yanzu na ni la ilaha illallah gullum ba gullimin sala ne salin ba salin min shi muwata nan karam ba suro men shedan ya bukuna da yawa wanda wayahsibuna zanzan timadan annahum sandide muhtaduna shimuata de diwal kashimoyen kashuru adi ro fanzan sai kirdiad shadan sai ro kamade surutsuna diwal za do diwal do alay badan sai tuttud dabtsuna diwal za batila shadan ne man shirka idan kashuru suron sha za shuba za kada nan kashuru wuzan sai luran karatu sai da kingayam da kingao kingao kingayam yal zamada ro sarin sai ma muwata kala diwal ne ro fanzan nono wayahsibuna annahum muhtana sema shumuhatao adi yarosarinona yahudiyaada sornara yahudiyaada shatan kamaraya sero gulza haulai ahda min alladhina amanu sabila ya gulza sai yahudiyaada coro sai munafu mushrikade nyingo na yada malamma kitawo sororo zubtana kitawo nano ngri fratin kedo ngokarma dara yande ana yada awai suna guljin masa guljin alayhi salam shirza muhammad gulgin ma jama'ar karba. anden go adin ka andin ya andin karre shekuru adin argodi suna wala guljina karra ni kuma anden an mulsano ande sayya don dus shumwata ande Waya dus shumwata wa yasudduna ma an ande sha adron dus shumwata bal nehima kala aw kanu yani nema muwata da aw kala na arbu yaudi shawari aw yaudi shawari mushrikaro mushrika makarjun ma da shi muhatawno haulai ahda sai sai ma shi o min alladina amanu sazarra sabilan diwalin sai sai ma kala diwalin hadi yawri mukon kitawa de ngai gudu shedan ne kolnyono ar kam kama da kam shedan kama da mangai gudu shedan shedan mi ne sha kolji mai wanda sai tutsuna sai ro zai zuna dibida ngala da sandiro bannazu fuska dibi alan sai ro gulzura anaga sai kashimo shi muhatar nan ngai kashuru ngai yimkin da yishin sai yamkin da yadda wa ciyawo hatta yi ja ana afai hatta yi ja ana ganya wa hukumar sahabin kasar hamza da ja ana hukumar hangangam da sahabin na da sai hangangam da wa murwa da yau da duka ya na da <laughs> hamza ki zaya hafsa hafsa suhbarishman hamraw awo shubaw sihaba sayr ayro ja jaa naro karara gabtanara ja sayar ja jaa naro garara gabtanara na naro karara wani ndi ndi son mana fal sa sandi ya wani isayya ono gay kamande fallin sa she wuyero isha shin do shiro shatana da isha bangat sa halalan da ana ma da isa fonyin dajiya sa ya sa isa fonyin da zayya hatta adiyero ja'a na sandi indie isa tare da ziyem jire wazu abi so war talfu nan fiye hada isa da zayya yem fi sade ya adiyero shi bangat kata de ta da mai shirma shi bangat kata de a wani shi bangat suna lan karanga ido izu funyin gam da ja yin fisa sade din kala guljin ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini canda ya laita bi mana can da ke dake nan da baini wa baina wa nya ka den bu'dal mashriqain mashriqa indiya da ka de taglib babu nana bu'dal mashriqain da gadi ya fita murad murado umarain gulbiya zuhurain gulmin dor asara zuhurain min ar gulmin da shi na alam mashriqain da mana gadi ya fita gadi ya fita da kan narcin da ya to tu da gadi do ɗoɗo fudeɗo kedere zaura ganda na alama addi ka waña katede kene ca cintaɗa da ca wanga yimara yi. yim cago limia bawo yomu tagabuni so nadama yim so yim do karo kuttay so yim sunsunoma karaya kiyama doro wonde yimdena caade na, ca caade karago lim koto jimbawo koto jimbawo kuudu sima yim kurun ne. suro kuudu aɗa yim kuye maari yim ciraye o bawo bali do yim hisawe chida ba kuwa da yim chida ye dibi men chida ne ngala men chida biya wi kuru yim chida ye lo mara abiya ya nati min nalang kolji nati sikin ma ngalo nati aram nati sikin kaya ya nati sikin ma njiwi nati abiya ya kima sikin ma ba yim mara nato yil nati arma kundom do dibi yim chida nyinga mara shara chanatam nga mara shara chanatam nyora bayan gata bayangata au natimi angala natimi angala ganya bayangata rama nate kudunya torimba bali kiyamar wajau kwa yim natike awala a ba kurun natma yim de yim kwa yim hisawu ya yim kunda yanyo wanda bu'd al mashriqain mashriqain cintitan zakaitan zan adiyar cha wayan de kadan nan cintitan angala fa bi'sal qarin qarin ne dibide nyoma mari do kurun jimbaw fa bi'sal qarin qarin bana koi de kam ɗo ñanɗi ñanɗine karen towa o sawa ñanɗine sawa towa o sawa e yi ma on sara e diɓide ɗo awanza kurama sey samma mana iblisa de awanza chetanna de awanza shi iblisa ma de awo shara nen gultima de ñittaɗa adam me de awama gamiya na gamin awama ashemma konno shi chetanɗa awandoro ashija konno zanna awanza zaya konno ñacha bil axe nyawa mo nda shinu shawa za shi zin galata wani shawa an turma shi zin ma da ya gudru wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum daram ralli ana ma mai madada kurunjin ba ima mu wuma ya wudu tanya shidi nya kambi ke don kana don nan garo kambi de nya zu dulim ba kirin nap kam men nya zu dulim ba kambi ci dim men nya zu dulim ba suro zum gem nya zu da yim da ada yim zawro kuttu balin ta isa woro mu jimba kuttu wanda fa bi'sal qarin qarin ne dibiyarin tarnyon nya walan yanfa'akum kurunjimba al yawma yumke de jimba sabtu nona ni ne kaldo kire sawa to ad ay kurun jimba de ora kalto nangaro lando lanun fera to dinan lano lanun fera tana dibin fedatien tana ma ngalan fedatien tana ma shenya galangono nye jam nya tungono nye tutkotum bakamano fera to ya amma yau dai kiyama wajau kiyama waja samnon do sabto amari e kama ndo lando e lando ro kurunji ba dundo mai e kama ndo kurunji ba mana la kanz kundimin wala kanz sun kanam sundin she kanz alar ashitinza nya tutunza ya diwal zur da sun gojin nye nya kalam nya tunnanan tutur kasannam da ade ma dibi ko namda e zur goni no ya kam nu gozo shiro lapsi mbao ka de gozo nyoro lapsi mbao shetan kura mari ay gozo inni kafartu bima ni min qablu aw can bono wordi ma sa no ngu yewu shiro kirri ngana biya wonya bo ngada ya bo ngada ko ala ek ngam sugunatu kita o susa kita on zikra karanza baye bayan janya wes ke giren dange be an da'awtu kuma ro ge bo ngada ngam jabtum li wazab ko wazab ko ya wuri ne yana sultan yana hujja yana kangami ya kana ya bawo kidaw ha kana e baw kuntu e baw biyan daw to kumbo ngara ko ya fasta jabdin zob ko zobtin bas zob ko ala ya marakin ga ya madiya kitaw wadiya ka kira kan ga ya bawa kitaw ba bo to bostona anda annan gar kudo e diwi dore fala tarumuni wa lumu anfusakum wanda wasiru di kalan do basiru no wene na zakakin mana musrihikum wa antum musrihiya wala sukawi wala zakakin wala wuro kan kin duwi awala wala nan dira kan dikin duso ka anza walan yanfa'akum al-yawma yimku yadin ne yara kurun jimba an ba ya kirri nuwada yasnu diwa kwallawda zalamtum zalam nuwa anfusakum naskuna zalam nuwada ko ad kurun jimba ne da tawadru annakum nan gidi fil adabi suraja den mushtarikuna shirkata an zai gwan ba ka mai gwaji ba man ne shirkata a wa yi mari shi masu tambin ne ka shi ka ya yi ha numan numan doro kurjin bari yawar na'am أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال gare kama subhanahu wa ta'ala kan gayam dara gujin kan gayam dara tasliya shiro gujin kama kan gayam da nyatsin kan gayam da sasajin an garzana soro wada mana kuttu ne toro nyanne wonde nyaddam zini nangayam kuma mame gam turo ne wonde nasko ma ne mi kanga nasko na ziksana hatta fatti ne yare ngayam guldana alla ga bakhirun nafsaka alla yakun mu'mina ya gulzu adi yare zakata to da yake masu subhanahu wa ta'ala shadi lafaz gare lafaz adi shan yatsi ndono gale afa anta nyidi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mu njin bawo nyuro atastati'u rannan bawo abiya isma fantu fantu agantu ma fangu min ndua asumam amdo mwa zana se mwa se mar chetto istiara sare se chetto mwa ono se de mwa ye die yi fantu ba sura de gulzi arkan tashbiya da sautu na chetto be se ar mwa ono se ad mwa ye die yi fantu ba zana se ar mwa chetto mwa se fan mwa da fangu ba ono chetto fanjum ba da fangu ba no zu fangin bawo awa biya aw tahdi ya sha shahada kumbu kumbu yede nya shahada kumbu gele kumbu yi yikum surin bawo surin ba fa inna la tamal absar walakin tamal qulub allati fi sudur adir kumbu zana ma da kuru mara dimbawo wani am amdo sandi jire da watro ba muwazana jire da kurudro ba kumbuzana diwal da koldun choto ba ta kawalin kashuru ma da. nuzu ba wa wa man kana shido fi dalalin suro kaule mubinin fade farakkin walzina ma atta suro nur fade farakka de rokorum shay goro gantuma wa gantimi ka kam daile goza yin fanza yana garba ba be anyir gumtu kan mo innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha ni cimoni min nono ni ba bakam rama kashimo don nur karun zuro kollune sumo asusu sasarai ma ada ada kama me mo kolan karra ni karim do wa innaka la tahdi ila sirat mustaqim ba yin shi mu'min diwal kama me sak sirat allah alladhi lahu ma fi samawati wa diwal ala do samiya sida sama kan ba diwal sak do ngo ar diwal do ngo ar diwal do ndi gami gullum shurafale tir kan mo amma gozu kasattu sasara karo zai ma ar mo kama amin nan gum to kan goza ina ngaro zan zangzini biya gumtu da gumtu kan mono amma alayka illa albalag nyelan da ana bari illa gumtu ngwa kuma ya guduna gumtu da kan mono afa anta tusmi'u summa summa ni fangum bawo aw tahdi biya al'umya muwa bura nyiro nye shimanun bawo aw biya wa man kana da fi dalalin suru kawle mubinin fa tafarkin wadana mata shimotro yikin bawo adaka ma bazan to wannan فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون نعم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون تود فاني الوشر ديرو فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما نذهبن بك ande nya rafiqul ala rabbo je nyan zati ye yon nadhhaban nabika zuye tawafan zuye mai maitinam sai duk lewan da sale zawin sazan canza chai adi yero abima awaduro wada azawir go ma har fal masir sa kinyalan do kinangam dubba dazu ba wani yan kal na ba wai min kal awa biya curumi no sai race sa ko yan kal sayya wado go kana be se a zawain arshi ma zawo do fa imma nadhhaban lejiya bi kanyin nya go en lejiya ma na ja dia ta fanjiya ngira fanjiya fa inna andede minhum sandikan muntaqimuna an go ta ma se a zawain ya kaddiya innahum la yafutuna futtan bare amar dummaro am nyikin ngayam nyikin yugul zanama am luranar mana yin yugul zawiyan ga yake da gul zanama am kuntuna ya rakasa tsai ma diwa shedane ma ada فرسن بدي من العقاب عقاب ازودو ازو بري ما دغين يا جو دينار سرا عذاب دوني العاجل كل مليكم بالي ما تشام ما دين فرسن باور او بيارين يا داودو الاجل فوت لو غرتاما فوت من داس من فرسن باور فان قبضنا روحك كمو روم يا محمد شتى يا باوم توفاما wa amat amatna kenya maitin juya ya yi kan gaya kabla qabla nuzulil nuzulil azabi bihim azawde ka sai zubsin din nyatayi aw bi arefatoro arefiqal alaro ni ken men ande da fa kuma da nasun za kan bata man wura ngai wulzo fa nahnu muntaqimuna minhum sandiya an ga wata masayar azaw gara ta mara tot kam gata wa aw biya da ya sura dinayen sura dinayen sura na kan yura filenji yen sai a zawa da don yin ruwa ba sai currumin ne yen na ban yura filenzi ya currumin nan ndi son fa inna andeda fa nahnu da qadiruna raktude aidan alay attirra ñalaano ñattawa fansiyana en gawan do a azaw da saye sandiya azaw dina adi en saya gir muskisi azawaya lera waje en kur saya azawañen adi edi yor andira kata a'a ñattawa fansiye nam nima fu rumin gaydo azaw da saye saya gir muski azawañe wolte kur lera sai a waje saya azayen attira ñana sai a atta fursan baano sai adan dasso man solimba o nyibawo numa yen solimba nyibawo nim yen solimba dina yen azawatan lera yen azawatan kam awaru wazana wa so ada taram zo nyaka ma subhanahu wa ta'ala shiro falejo sai ma kura kura kura gudi ma samma da wanda da abu su yana gultuma ba abi hawar ronya a wanda ya zaura ke ba biyan ni malle sai ha ya ne bi ade shi da wasu hazan kam dan ade shi da ne ha ha da wanda sama ka kam gara yin badar raye ana kan fitulure ngallo ngallo kura kura awa yi mare are ba tudi ba la kaza zata la dauru shirin kam gata are cin galla fiata sai so sa fursa ka dana ma so wanda muku da dana ma kan mu muku da dana sai fursa bara da dana ma ai hawar no awar zaura ji ba dai wannan biya don dina ne mamuka ne haye haye zama don da kajare ka kam gada wanda alama da dai kuma subhanahu wa ta'ala kin ga yanzu sallallahu alaihi wasallam filis kin ga mai suruna don za shirok ka suke zu kuru san ma don za ka shere ka kamza a za wa dusa yaro shirok filai zana kuru la yara yadda jizan na ka shirok kirma na zana ya na Adakin gayan sallallahu Alaihi wasallam da tasliya ragul zunawo. ga yam sallallahu alaihi wasallam amrun kama kama yasha galadin galazanawa da yin sha gama ni sha warata tama da yin gayin anan galatin mbarin ba amsa galatin mbarin ba amsurun yattin mbarin ba kuttu nya lamar adinnin nya fondin zondin mana ya kuttu nya zondin aw biyar nya halle le turamme kunde kuttu nya zondin samma soro soro ziyan karra والعصر يسرو صبر نيت نيت عصر قلنا ما دي فلذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ونيا وتواصوا بالصبر ونيا والصبر نيت على العذا فيه أزيار السرور نيت دي مرة كنغايم دول كمان نيان نيان نيت تارش ما أو نيان على ما دناو seedo gote ya goda goda nye walzu goda na do kurban angara da yar walzu nyidi da ya nyila matu gulluma yang gawan kaman de kan gayam fastam sik de tay kirtu ne sik bi mana tamassak kirtu ne ya ni kan gayam ni khalili muhammad sallallahu alaihi wasallam kirtu ne loran do nyoro wahyin zukana malo kirtu ne بالذي أوحي إليك شرو نيرو وحيتنا لوران نيرو كمامة وحينزنا خيرم دنايا خيرم ليرايا برارم دنايا برارم او بعد بسرون كرتن شرون كنغايم نما اديان غلطنا داير من يغلطم كنغايم رك ستو ني شيشر زان مار كرتن غوتيا نيشا كنغا ماراي كامو ارما شو كرتن لوران نمرو كرتن شريعه كنغا مي سوتنارو عليه الصلاه والسلام مي مت مراجن سرون لوران شماياو حديث ما شماياو ده سيرن يرو فسرندن مادن عضوا عليها بالنواجذ غايا غدو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين سنة زد شما لوران دو ليس واندر شما نيرو لوران دا هذا فسر تو دو شرو ستو نه شرو كرت نه كنتا تيشا كنتا امر حتى مقواندسن مقواندسن تمام من دازين كواي تيمين كروين تمام كن كنتا رجت كرون كنت انا سياتي يعني عضوا عليها بالنواجذ كرون كنت انا سيا نو تي كنت انا fastamsik billadi shira uhiya ilayka nyuro wahayitana maado suttu ne kangayam za gala no zata kangayam za nya galanza ya nyi nyuro lorana karati ma ya umma muhammad ya lorana ma lo kirto ne ya ona lorana ma da a so na ba da ba nyanzu to lorana kirto ne fosari lorana me mani nin kangayam me nyuro fosar zana kangayam me guldana ma de nyuro malama kangayam me fora de nyuro fosar zana innaka tawadro nyid loran adu nyuro kamande isdana ma shiro kirt makaramma كنغايم درون غاي قولزو على صراط دولدو مستقيم سد كرم شبه شبه زاسو كتو كتو زاسو زاي زاي زانا توري ونيا دمر كارو زانزو نيد كاشبو مكاي والله نيد كلا جرين كرام نغار كرت نشرن دايون فاستمسك كرتني بالذي شدو وهي وحيتنا إليك نيرو وحيتنا معلو كرتني إنك نيد تود على صراط دول مستقيم سكلا كرم نعم وإن إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه شي لوران كما يروي وهيتنا ماريا محمد صلى الله عليه وسلم وإنه شي لوران نارني يا كرنتما لوران النبي يمكن قائم صلى الله عليه وسلم وهيتنا معنا لذكر لك يكون ولقومك لذكر لك نيك قائم صلى الله عليه وسلم يرى ذكر ولقومك جميل ميرو ذكره لشرف شما ذكر نيرو النرى جميع ميرو النرى نيرو الدرجة جميع عما يرو الدرجة عنا سندي خاصة ما يرو الدرجة عامة ما يرو الدرجة داسو خاصة تلمزن تنوتماما أو تلمزن تنبوم تنبمبر ماما أتيرو سيرو شرف نيكلام دير شرف عنا nyura ما yang عنك يعني لوران ada luran kemame kengai merusukun hotel asyidin اسم tamia nyura شرف ade makuru jami mero sharaf dewa. or nda soran nara dewa. or talam mar kaman lura nara kaman de talam arabian tangarzo citulo tangaro na sha kaman de talam mada ala kono ya am talam na mara sama sai ala ala sa talam na sai rafijo ngayya da ya talam zalak suna talam de nda san galwo dro shi kaman de no zana karzo talam de shi man galwo din nebin shi man galwo din tara chitulo ya talam me shi man galwo din loran mana za zatin zai da shilan sai rob mana jo ad mana do loran nan kuma da talam arabe da mana hano waya talam arabe da talam gabtana da samma nam ala kuma nam ardiya kuma na samman fara zan kalkalma nam talam zungaidin talam arabe de talam yahudiya talam nasaraya talam am gabtana da ko zan kalkalma kuma da tudi ka an adiya ka hanzu ma tur ma har wano har karawa ne gaido tafadul kuma da chitko ni lui masalam me ajami ada shi bul arabi da sam makalkal ayin kama da kone takwan da kama ne alama de de kama de tilam arabi da tumbuluna rinta ngalwo rinta nim galwan zero na alayhi salatu wasalam fandima sama isa ko zanaka kwan shafa nima da kwada abiyo sa kama ko zara jiri ka handa de ngal gade yankal jiri kama na kwada alayhi salatu wa salam yis lawnun ya lawn shito wanda ma launu lawnu na da kamzu ko dana nan gal wanda nan garsha sura je tulo talam talam do to na talam na da kamzu ko dana bala bala to dana mara mara gabsana kamzu ko dana adi yedo kirmaro ada ibada shin kama ma banne mana runza da shara amma nan gal wada na tatti bara ada rozana sirin ga mashirna zana ba na shi ma da rozana ma shirna zana ba are na dan sha abane wuda nem na babanna bawdana aɗa awo ngalwoɗa rosana aɗa da shi mai ya ne taw alama aɗa malamaya guldana de da tilam da shi mai tilam me ngalwarinta shin kuma subhanahu wa taala kan gayam zuro luranda manajo aw cisha dhikrun laka nyero dhikr wali ka jami mera dhikr nyero nara daraja sharaf jami mera ngayi wali qawmika to kuru kiyama waja abi shiran cida diwawa لا ديو ديوي شرف ولا نرا على نرا توا وسط نرا دي سدنا ما وسط توا لا وسط ينغور وسكتو لا غنار وسكتو درو وسوف فوت لن تسألون توروي ديارا تسألون توروي عن هذا القرآن لوران أن توروي ني نينيرا خطاب كراتين دي يعني كم يور لوران كراتين ما ليرا واجا لوران أدي نيرا كراتين هذا أبي وكيف عملتم به أيرشين شرا كنو كنورو واستجبتم له جلي رشر الزواب كورو وما يلزمهم من القيام بحق عودو حكيو ولازم دنا جندن أيرو يورانا جندن ديونو دبتن ديشانن قل لي أديرونو قل لي قلتنا لا قل ما وا دي قلتنا لا دي ما وا دبتن قلتنا دبت ما وا galaan ebbeen eegutan galaan وا وادرو ليرا واجا kurushilan tuuri من diyaa نعم. نعم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أين دي تشاي دروك واي كما سبحانه وتعالى نجنا جنا يقولون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم فيه عظمتكم fihi ihtiramukum da ya gule rama sharaf da ya zama galan fihi sharafukum kitawo ne yaro saya ne da ya ummasa kitawo da suradun nira na yaro shilan cida cida kundawa nira shi tilam ya din ne tilam arabi ya man quraishin ne quraishin man isa hashimi rawalzi hashimi ne yanzu suro al da rawalji shilan cida sidin rawallon wa shuru kursira fa walzi nye ajamun min karam yaye telamdo kolle mi a piman galdo yaye ism loran adda shima de enam goma nyuro shanan sharafa. lafazu do seyiro manazo na yedo seyidro manato amma kasadir ne samma neyiro loran sayana loran ada suran neyiro nira dia fihi sharafukum neyiro nira be dia ono shilan cira kundo wa lando nira rafandui sha wa shilan cira ciruwa ngawon zasarayen فنم جرا ديوري يا سرا ينغا إن سرا ينغا ودو يا أخرج الطبري ستروي عن ابن عباس كان قال أقبل نبي الله على نبي نبي على ولتي ولت من سرية أو غزوة بها غزوة لان بها سرية سرية قدام دولان بها دنيا كريو أسكر جيش كاوير ديورون كاوير ديورو على لا يميا قد لا كاوير ديورو كنادي نار سرية على كم ne ديو dewa ko yaru dusar wal الجيش وان jaysh wanda ghazwa lan wallatinya بون عليه الصلاة والسلام يا فاطمة فاطمة بضعة مني غيول فاطمة بضعة كنت كمت نوتين كما يكمز شالب كنا تين لا أوني لا تين غيول شرا شرابوز فقال يا فاطمة اشتري نفسك من الله ينسكو ما ألاين ميرني كلاما في داني كلاما إيمانا ميرني كلاما إيمانا موي كلاما إيمانا فإني لا أغني عنك من الله شيئا ألاين أيمن يركور نبدا إيمانا دكو دميا مؤمن نم دو ديا يركور نينو إيمانا نكو دميا مؤمن نيا وقال قلجي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك أدا مثل ذلك أدا قلجي لنسوة كموانزيرو مثل ذلك قلزونا كموانزيرو مؤمنو يسريو سلام قونو على كسنو أوكنا مو أدا قنيا وفاتو ما ننغر ليرا واجا إمانا بان كرنين بدياو ولعترته جميز تداوى ننزيسو أو تداوى نذكرايسو gulzo ya ngaygulso da ya kasanno salam salamgono ala kasanno mu mo adoya nero imana ban koro ba diyawno summa qala sall llahu alayhi wa sallam waltuguru omumon habkono ya banu hashim ya ney tara hashim meso neye sammangayono ma banu hashimin bi awla nasi bi ummati banu me umanye suran sandima awlao sandima luduso sandima ngalwowo gabsana kodana walzi diyano in aula nasi yin shima aula dundu bi ummati bi ummati almuttaqun sandima awlao ngo bani hashim ngo ummai da ni num bani hashim de basdin ba wala wani a ah, bani hashim ni imana yiku yana ne bani hashim nin bani hashim don ummanye samma ne ma aular walluyi ummanye aulad al muttaqun ala daktu wala quraish wala quraish بأولى الناس أم سما سو أو بأولى الناس بأمتي أمانية أم سما سما أولى قريشاد دبسنا سما سو سندمنا علي كراون رم علي رسي قلو هذه الولد يونا إن أولى الناس بأمتي المتقون على دكتورون ولا الأنصار ولا نيم مدينة كبسو واسموا عليه الصلاة والسلام جاء أمسرو كلوا marina wadu suru gumajar waldana wadu gumajar shima tiya karango cha hijira ga ganya kaman de ko tana wudu madina wa ansarrawa indinango arimen ansarrawa suru suru da sa marina wadu ada sa makka wadu hijira wadu ada za zara walja chingia gake gake na nasa no na wadu gake no makka wadu ginya gake no hijira wadu ginya um, gake no hijira wadu ga na wadu gake ne hijira wadu gake no futu hijira wadu ansar da krawon duro sai krawon duro bodan walal ansar ولا ني أنصروا مدينة ما أنصروا دي بأولى الناس بأمة رولوي إن أولى الناس بأمة المتقون ألا دكتور ديانا ولا الموالي بأولى الناس بأمة مولان سوادي سني مسرو أمسن أمين سيما أولى رولزين إن أولى الناس بأمة المتقون ألا دكتور يا ولد متقون إنما أنتم من رجل wa mra'atin ka jimami sa'a nindi sammano so ajuma gada kin awfal innama anta biyanan jide min rajulin wahid wa mra'atin wahida kamu falla kwa falla ade kaden katondo biya fara no kaden bero onna kam memudu awndra angal sabko ne ya awo falluma aram no fido ngalo no fido ndide awo falluma fijo ya tili chitna kana gana sana sana zo gana lazapcha shi tura da نسمى دي نسمى جري فنون ليس لأحد على أحد فضل فل فل ذاك مذكوذن إلا بالتقوى تقوى قرمي عرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أرين يقول تقوى دور تقوى دمن دورا نرنجور الشرف تقوى نرنجور الشرف جن كوري إمام طبري أيضا كورو كرجاني بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لينتهين أقوام amma ya daftan la yi wala la ku da lawa ne abin dabtan na sande zuton andede kadu ima ya tada ima ya zuton bi fahmin min fahmi jahannam a warte jani jani me laaro zutona kaam ka turma da kirdi man kirdi kunni kumbu da ndema shuro zutu min a dabtimin wala aw yakununa biya waldan sharran min indillahi na alayan shima a sharro shima tuskuna shima lawar waljin min ji'lan allati tadfa'u an natna bi anfusiha dulurma ya kuri al namin galaw sha kurmar rami rami kuri ma wanda shiyar mara lawulu min ala na ala yi wala karam karramna bani adam qulna de shiyar mara tuskuna wal min wani kullukum banu adam ne na bi adam arabin duwa ajamin duwa bulun duwa kimen duwa mando so tilo min noro tada kwa fol kam fol la kudu tada adam وآدم أو آدم كلامه من تراب كتن إن الله كما على ديامسو أذهب عنكم نندن بكت بزنا دي وأورو نمبلودو نملاودو حنقل بعدو غيبية الجاهلية جاهلية نم غبي نم ماشي معنا كمان دي كتن لنا بزنا ديا وفخرها بآبائها قرآن من تقرن أوين عند كدون دي أدي يقولون تقر با ما دي كتن بعدنا ديا nduso jili nung kaa nabe tungkor se ye kaa na tungkor timbe ni kaa nime omla tungkor an de ande kamne aru guli mambe la buddha kama de nyoran jana wande nyama jina ma wani mana me gudu ar mari nyama kama me mamma na ne shira wa ma bi ne madara be ka fahaddit ade babu ruzutum am gade a ko ngana wu gultra a am gade a ko tum de kama ne shima guljin kon madro taqwam de kon madro ikhlas nam de ala shi makon mara gudin wani ngai zutu sul dimi kan ga men dab kono wani ne san matara na biya da me yono annasu mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun an magariba wono am zarun du zagul da an diyar ma mu'min ne ala daksana yi fallo kirdi fajir ada fallo ni soro zan daso da ya kwado jirim daso ni jirim daso gudi ba ni soro zan daso ni arabi arabi da mado fajirun ne kafir ro wallum la ñiiɗo ajami e sallam numa muminun taqir ro wallum mo day ñima kambo sitturuma ma de muminun taqir o wal jim ba de ñiɗeɗo muminun taqir sha ko bacha kaman kamande awo nyoro ñorogonamɓe inna akramakum indallahi inde allahi dakbe sima dakta malin ta ala gaman tari de e adun aɗum ma subhanahu wa taala e ono wama nurihim ladda ayna tidatiya nam أنا داتينا يعني قل قل قل ما سويهم واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ما من جاب قردم قلنا حسين ده نعم. آه، يا ما كرنيارو واسأل كوريا محمد صلى الله عليه وسلم من كم أرسلنا يكون دينا قبلك نمبرون يكون دينا من رسلنا كان غاية مانيكا يكون دينا سعلم يكون دينا هذا كوريا gale a jalna diyana waw min duni rahmani kuma rahman din sawo kuma rahmanin dimi sai diyana waw aliha awa battiyala sanam la ya abuduna abattan ade sai diyana wanda korewa korodu malamma ya fuska indiro fasarada aw biya fuska fallishi maduno yaye kore gabto aw zurriya aw jami aw kitawu hada kore kitawo añen da kore amu konan kitawo masa da kore sai a kore gelengo kamande kingaya masu sukuna tana lan kingayam la fal au jamala soro jami so diyen kingayam la soro kingayam kamane sukuno tana diyen kamande a amarzana garazana alan nguro a awala san la sayra kasatana bewa da kore kingayam dun yin shawunza shawunzawo kingayam sallallahu alaihi wasallam mana shawiro hasha cintaji shi zaten zirin umma zuro manazin ada faldo zaten zirin umma zuro manazin ada faldo kini nimi do tawkid lamar de duno a te dunyi ro gulzina kara was allah sori ya kan gami no dana nga duro faldo kama subhanahu wa ta'ala isa kan gayam da makkan gozu bane falle soron sha bala sham gultin duro sa ta biya baitul maqdis sha sa'ad lardo gutin mahalo lardo sha kuru kuma de sami tulur doro tana dan na to don kamande ma bala kudus dilan a wokin gayam nam gulle nabi nam gulle tuno tana samma ba wokin gayam nam nabi nam gulle har samma kamande sabt kin gayam do imam al mursal na gulle mari imam doro walz sai raka da raka ga salan liman zandu muhammad sallallahu alaihi wasallam mamumaɗon du ala mbiya wal mursaluna sayzur an kaw sayzur zurɗi man nawro sala do ngal timajili jilin sali timan zungororo ngal tema jilin sala jemiya jami ya rasat tilam maro tangarata e cot allahu akbar sakama abatta sali aɗaña salam zananan shiro ngo ada sayi gono tana samma ngo nanono to gono tana maɗa samma nabi ak ngama tungoyi nda kore kam la fal soro nan rahmanden ngoro a sura amarata ambewa wono yaqinan doro sori yaqinan mana shi awshi ma no duna kamande duna toro kunjanza ummanza galatur nangara gullo no no duna ro nero kamande gana duna wa awnon mare ki korum bakalar kamande nero gana duna sori yono adma wasal korenda man arsalna kam yukunatiyana qablaka nyimburon من رسلنا كن من يكون تيانا مسدا كوري أجعلنا ديانا وهو من دون الرحمن كما رحمن آلهة ألا لا يعبدنا سندي أبشي أبتين آه، ألا لا أبتين أبترو أدي غنانا بيوار باو وسبب هذا الأمر واسأل أدي أمر أدي سوى أن اليهود والمشركون يهوديا مشركا إن أن اليهود والمشركين yau da mu shirka ni da kalu wa da lin sallallahu alaihi wa sallam ra inna ma ji ta bihi mu khaliban liman kana qabla am kun ma hada zawro am am da gade mare ya na am am gawa sai da ka da gade har ba wa shubha gultin da aw shahwa gultin da hawa gultin da ni yawo gawa sai wadana samaruma haru korofullo kar mai be na mare sai wadana da ala firon duyan zisra da ma sho duyan zawa baya a dangara shesu tana da sandiye su sandiye sau tuna kya falkulza kuduma da musa ya da nda yin goyi muku yin kuduma da isa ya da nda yin goyi ya yi gul jona ya sai ye sau tuna to da ngai mada nye kuduma da gare nda ka da sau tuna dan churum nda ka anda tuna dan chodum mane mukhalifan liman kana qablaka kam da nyin buron wadana samma kam gade de أنا فأمره الله على شغلانه بسؤال الأنبياء نبي على قرن على جهة التوقيف والتقدير والتأكيد لا لأنه كان صلى الله عليه وسلم في شك منه أولا شواتنا شوانا غاي كما يقول يعني التوكيد لما دي دوناتا أدي من نيترو بينتا بالي جلي نيدي بالي كم لا ينجوري إيه؟ زاو فانديا درو كما سبحانه وتعالى كورين شاونا ma'ana kaman ne duk man ginan ga yidi wani adam ya alaktin ta yare san man a wala wun sa da ginan ga yana bal sami dai alaktir mai kaman dai tiloyin da la ilaha illallah ro gultir nan garo sirida alaktir mai la ilaha illallah da tawattir man nan garo a wakai da alaktir na da san maso la ilaha illallah da tawattir man nan garo zanna dai la ilaha illallah gultina ma dai tusturam da nan garo konnu de la ilaha illallah gultu wadna ma de azawatna ngara samma la ilaha illallah de tawatna ngam marko man de ara kono alla sha nyana de karo nen tawatna e karo nen da dumgo de cinye de shila banye ne shila banyo cinye ne shila cinyo alhamdulillah rabbil alamin ki wa ala kamande yanzu ran ne fa ci ya rabbal alamin alam don biya ne gabsana da ya rakamade ne fa ci ya rabbil alamin بكرباء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أن تنال قضائها ويسرتها اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين واحنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته